DW himma dai matasa. Tuma da bari mu fara da labarin wani matashi da ke shekarar karshe a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto wanda ya rungumi sana'ar ɗinkunan maza da mata na zamani. Matashin ya kama wannan sana'a ne domin a faɗawa rashin aiki bayan kammala jami'a. Wakilinmu na Sokoto Ma'awi Abubakar Saddiq ya ziyarci masana'antar wannan matashi ga kuma rahoton da ya aiko mana. Wannan ma to nan ƙarar keken ɗinkin matashi abubakar abdulrahman kenan yayin da yake ɗinki wanda ya zo jihar sokoto karatu inda kuma yanzu haka yake shekarar karshe a jami'ar usmanu dan fodiya da ke sokoton ya ce dan tsaikon da aka samu na karatu sakamakon cutar corona ya saka cokam ya mai da hankalinsa ga ƙara zamanantar da sana'ar ɗinki zuwa nau'i na zamani muna yin ɗinkin mata maza da kuma yara. Matashin dai ya bayyana cewa shafe tsawon lokaci yana tunani da kuma kirkirar wannan sana'a ya taimaka masa ainihin inda sannu a hankali har ta kai shi ga buɗe kamfaninsa mai suna AA Pintua Clothing. To sai dai kuma koya matashin ke haɗa karatu da kuma sana'ar? Na ware ma kasuwanci na lokacin shi na kuma ware ma karatu na lokacin shi. Lokacin makaranta na bana shigo da harkokin kasuwanci na a ciki. haka kuma lokacin kasuwanci na bana shigo da harkokin makaranta. To amma kuma wani abin sha'awa da ake ganin matashin ya kawo ba kamar na samar da gurabun ayyukan yi wa matasa da suka fito daga jihohin Niger Kano da kuma Kaduna. Muna da ma'aikata guda bakwai waɗanda kowannen shi yana samu a nan yana ci yana sha yana yin lalurorin shi sa'annan kuma muna da masu koyan aiki mutum uku. gaba ɗaya mu goma sha ɗaya ne a cikin wannan ma'aikata da muke aiki a ƙarƙashinta. ko da yake matashin ya bayyana irin nasarori da kuma kalubalen da yake fuskanta a sana'ar amma ake ta kokarin shawo kansu mun fara wannan kasuwanci da mashin irin wannan guda ɗaya to amma kuma yanzu a duba da yanayin cikin kamfani da abokanan aiki za ka fuskanci cewa mashinan sun wuce haka sannan kuma da na fara wannan sana'ar ni kaɗai. yanzu kuma daga baya na zo na gayyato matasa yan uwana domin a ga cewa mun ci gaba da yin wannan sana'a tare akwai kalubale kala daban-daban kasan duk wanda ya tara mutane sai ya yi haƙuri da aka samu mutum goma biyar kowa halin shi daban. Tuni dai DW ta tattauna da wasu matasan da ke bakin aiki a kamfanin wannan matashi. Sunana Basira Abubakar na ɗauki tsawon shekara hudu zuwa biyar a nan ina aiki a nan wuraren. Gaskiya alhamdulillah na samu alfanu da yawa ina ci in sha in biya kuɗin makaranta na sannan kuma har ma in taimaka ma na da wa'insu. Sunana Abdullahi Kasim da fari dai lokacin da na zo ɗinki na bai goge ba amma mai gida haka nan ya ɗauko ni ina biya na ina ƙara samun experiences sannan kuma ɗinkin na na gogewa har certificate na samu na completion, in tailoring and design da ƙarshe dai matashin ya bayyana burin da ke gabansa a kan sana'ar tasa. mu faɗaɗa kasuwancin mu ƙaro mashina kayan aiki akwai kuma ƙuduri da muke da na taimaka ma na ƙasa da mu. ma'awuya abubakar sadiq dw hausa daga sakkwato a Najeriya. To daga Sokoto bari mu je Nijar inda can kuwa wata matashiya ce mai suna Sadiya wacce ta mai da hankali ga gasa nama domin yin tsire na saidawa a kan titi. A Nijar dai ba kasafai ake samun mace na makamanciyar irin wannan sana'a ta saida nama a kan hanya ba. To amma ita wannan matashiya ta ce irin wannan kallo da al'adu ke yi wa irin waɗannan sana'o'i tauyewa mata ne haƙƙi inda da dama ke zaune ba tare da sana'a ba. Gama karin bayani a rahoton da wakilinmu a tawa mamman mamman ya aiko mana. Ba kasafai dai ake ganin mata na sana'ar gasa nama ba, to amma ita Sa'adiya ga wata budurwa bayan da ta kammala karatunta a jami'a ta kama sana'ar gasa tsire da murhunta na zamani a bakin kofar gidansu kamun daga bisani ta samu wani gurin na daban sana'a hankali dai sana'ar ta auri matashiyar har ta fara gasa kaji da zabi na je masana'antar tata na tar da an yi do bakin murhunta ga kuma hirar da muka yi da ita ina na rana ina na dare to kamar mi ke bambancin shi da wancan wanda ake yi haka bisa kasuwa sai mutum ya taba zai gane abinci dama sai ka taba ka bambanta ko kamar yanzu nan da kika zo kina gasa wannan nama mun ga akwai wannan brochette din akwai kuma kaji da sauran dan dana ne za a yi koko a saye ne ake a saye ne ai kamar abokin ka da ya doki guda ba na dandana bane zai bani kuɗi na <laughs> a yayin da sawo ta ke hawan wanka da kwalliya suna dakon warbaka sa'adiyya ta kama sana'arta da muhimmanci inda kwastomar ta ke alfahari da ita irin su mamman sani abdulsalam wani da ke zuwa sayan nama a gurinta yanzu haka wannan sana'ar ta buɗe mata kofofin sanin mutane da dama ta kuma shaida mani samun biyan bukata har ta yi wa wasu akwai wata nasara da kinka cikin wannan sana'a ta sosai ma na cikin ta har taro nake yi babban taro mutane na zuwa daga ko ina daga shi kadai ne ake yalla akwai yara waɗanda kinka koya ma wannan husa'a eh yanzu ma ga biyu nan gudan na aike shi ya ta ya dawo a yanzu dai matasan kasar maza da mata sun gano cewar jiran gwamnati ba shine madogaro ba akwai buƙatar su samu inganta basira da husa'ar da Allah ya yi musu in shi Abdulnasar Usman shi ma wani matashin da na haɗu da shi ya je murhun Sa'diya mu matasai yanzu in muka tsaya muka kama kayan muka sarrafa su mu ci consommation local ya yi mu ce sai mun jira wani ya yi muna ya kawo muna a lorke mu Allah ya ba mu komi mu da kanmu yi mu kanmu kana da hannuwanka gashi na Allah ya ba mu kwakwalwa mi zai hana mu abinda a gare mu abinda Allah ya ba mu mu sarrafa shi mu gyara shi mu gwada mutane gwamnati ba ta iya doka kowa aiki mai yau in ka hido initiative in ka gwamnati ta gani gwamnati sai ta kawo ma sai ta ma kama ma haka ma ake ciki yanzu sai ka ci gaba to sai dai a cewar matashiyar kalubalanta a nan gaba ba shine aikin gwamnati ba face ta samu mijin auren da zai fahimce ta shi kuma barta ta ci gaba da sana'a ko da ba ta nama ba kasancewa shige ta yi ba wai yar gado ba isu mamman dw hausa daga birnin tawa a jamhuriyar nijar to bari mu koma kaduna inda bayan kammala bautar inda bayan kammala yi wa ƙasa hidima wani matashi a kaduna ya samar wa kansa sana'ar reno da sai da itatuwa da furanni da ake kawata gidajen birane na zamani don rufawa kansa asiri wakilinmu ibrahim yakubu na da ƙarin bayani To sunan wannan matashi dai Aminu Salihu wanda tun bayan kammala jami'ar jihar Kaduna da yi wa ƙasa hidima ya yi watsi da aikin gwamnati da na wani kamfani inda ya kama sana'ar sai da itatuwa da furannin da ke kawatar da gidajen birane na zamani da rufawa kansa asiri. Dalilin da ya sa gaskiya na watsi da aikin gwamnati na kama sana'ar sai da furanni da itatuwan da ke kawatar da gidaje gaskiya shine wanda suka gama makaranta kamana suna nan bula adadin ba za su iya irguwa ba a faɗin jihar mu ta Kaduna ko kuma in ce a Najeriya gabaki ɗaya kuma gwamnati ba ta samar musu da aikin aikin yi ba ka san yadda yanayin aikin yake wa ka sani wa ya san ka ne ni kuma ba dan kowa bane wannan sana'a ita ce ta mun riga ta mun wando shi yasa kawai na watsar da aikin gwamnati na ci gabar ta. babu shakka dai akwai dimbin nasarorin da ya samu tun lokacin da ya kama wannan sana'ar waɗanda suka hada da horar da matasa wannan sana'a da kuma taimakawa hukumi da kungiyoyi wajen arsasa yaƙi da ɗumamar yanayi da kwararowar hamada da illolin zaizayar ƙasa ta hanyar faɗakar da al'umma akan hatsarin sara itatuwan daji. Nasarar farko shine wannan sana'a ita ta biya mun kuɗin makaranta. Har na kammala jami'a na tafi bautan ƙasa na dawo na gama kuma wannan sana'a da ita na sami iyalina Nuke zaune lafiya kuma nuke ci da su har nuke taimakon 'yan uwana sannan kuma muna da yawa waɗanda ma nuke taimakon suna da yawa. Na samu rufin asiri sosai yanzu haka duk abin da kaga nayi da mashin ɗin da nake hawa sitirin da nake sawa da wa'inda iyalai na suke sa duk wannan sana'a ce duk da irin ɗumbin nasarorin da ya samu a wannan harka har wa yau dai akwai manyan ƙalubalen da ke ci masa tuwa ƙwarya wajen bunƙasa wannan sana'ar tasa. Babban ƙalubalen da muke fuskanta babu kamar irin ta mutanenmu. Mutanenmu ba su ɗauki sana'ar nan da muhimmanci ba. Sana'an wata cultural farming wato sana'an sai da itatuwa da furanni na ƙawata gida ya kaga kamar yanzu gurin yin kwatin ɗin ma matsala ne inda zaka je ka samo furannin fulawan ka samo shi wannan sit ɗin na fulawa irin fulawan kenan ka zo ka shuka shi ma ba ƙaramin matsala ba ne. Sannan ruwa gaskiya yanzu ba ruwan famfo a Kaduna. Kaduna duk wanda ka ga yana sana'an nan wasu da bohol suke bar ruwa wasu kuma suna da wata kwata inda suke jan ruwa su zuba ma fulawan nan wasu kuma suna da famfon amma ba koyaushe ba amma yanzu ma dai gaskiya ba famfo muna da matsalar ruwa malam shehu goro wani dattijo ne da wannan matashin ya burge shi saboda sana'ar da ya runguma wato ni dai gaskiya ya burge ni ya burge da ya saya yana je nan ofis je nan ofis ana korarsa ai gara sai yana sana'ar shi ya fi mashi har ma ja waɗansu ma a jikinsa wanda za su karu da shi dubbansu suna nan ba aikin inda ko haka za su gane masu kowa su nemi sana'an yi in aikin ya zo sai a yi amma ka kama sana'an yana da kyau aminu ya shawarci matasan kaduna da kewaye akan yaƙi da zaman kashe wando gaskiya kira na da matasa wanda suke zaune ba su da sana'an yi ita sana'a ta fusata matasa abin da zan gaya mashi shine su bar bangan siyasa su bar sace-sace su bar sara suka su saki duk wani watsi wani abu in faci ne ka kama faci in sana'an furannin zaka ka kama sana'an furanni in turin baron za ka yi ka kama turin baron in faskare kake ka kama ba sana'an da ba zai rike mutum ba fatarsa da ita ce matasan da suka kammala karatu da yi wa ƙasa hidima sun dawo daga rakiyar neman aikin gwamnati domin ƙirƙirar tasu sana'ar. Don rage dogaro ka cokam a kan aikin gwamnati Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. To sauraron mu a madadin dukkanin waɗannan wakilan namu Abdulrahim Hassan da na tsara wannan shiri nake cewa bisalam daga nan Bon.